يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر أصبر تفكر كنا أكوة رمضان wata sai daidai da biyar bauta ramadan bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya ce da sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da daya ubangiji mai kyau ya datar da mu duniya da lahira ya karbi ibadanmu da muke yi a cikin wannan wata mai albarka karatu da muke na tafsirin littafin Allah jiya mun tsaya kan aya ta goma sha biyar قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Allah ke fara manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fada muku a unabbiukum bi khairin min zalikum shin da ba ku labari dangane da abin da ya wancan ababai mai alkhairi ma'ana mata da yara da kuma tarin dukiya shi Allah ke fara manzon lillazina taqaw inda rabbihim lalle wanda sai tsoron Allah a wajen ubangijin su wanda sai tsoron Allah a wajen ubangijin suna da wani sakamako shine jannatun tajri min tahtiha al-anhar akwai wasu aljannu wanda koramai ke gudana a ƙarƙashin ƙwaridi na fiya suna masu dawama a cikin aljanna wa azwajun mutahharatun sannan ko sa da ba ta yi wani ke tsarkarku wani tsawarun minan ba sannan kuma suna da yadda da wajen Allah su bara wata to a takaice yanzu ta bayar nan za ka su kuma tsoron Allah suna da ababe guda uku kamar haka abu na farko suna da aljanna abu na biyu suna da mataye wani suke tsarkakaku abu na uku kuma Allah su ba da ta'ala da ya su to kaga kenan yarda ta Allah subhanahu wataala idan Allah ya tsada mutum to ko da mutanen duniya ba su da kai ba shi kenan mutum ya tsira to kaga ga shakka da ka koma ji son manzon Allah da lissafin alkurani za ka ga akwai wasu mabuɗai na yardar Allah subhanahu wataala ma'ana ki ne na Ka kana buɗe wannan ki to shi kenan kawai Allah subhanahu wataala zai da da musulun za ka dawo ba mu amma kafin haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisin abi sa'id al-khudri abi sa'id yake cewa wannan yake cewa inna Allah azza wa jalla lalle Allah bai girma da daukaka ya qulu li ahli al-janna zai ce wa yan aljanna ya ahli al-janna ya ku ƴan aljanna Allah ya samu daga cikin Allah wa ja'alna min ahli aljanna wa la taj'alna min ahli an-nar fa yaquluna labbaika rabbana wa sa'dik sai amsa warka ya ubangijinmu fa yaqulu sai Allah ya ce ƴan aljanna har raditu shin kun yadda da wannan abu da na baku aljanna da ku ke ta kun yadda da ita فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أهدا من خلقك إيه الجنة تسكي والله ميسا يا الله برام يدر عبدك أوبا الآن كابا معبو ذاك بكبا وتبعتها لسنك فيقول تعالى أنا أوصيف أفضل من ذلك ولا نبقى أبدا يفعل الجنة فأنا لا qalu ya rabbana wa ayu shay'in afdal min dhalik ya mu wanda abu ne ya fi aljanna falala da fifiku fa ya kulu sai Allah ce mu uhillu alaikum ridwani fala usqit alaikum ba'da wa abada zaka ce Allah saudara ce a yau dan yarda da ku a yau dan yarda da ku daga wannan rana baran ƙara shi da ku ba na bada Tura la shakka wannan magana da Allah subhanahu na wata ya yi aljanna tana ci mafi dadin da yan aljanna za su bi yarda da Allah na wata na zai nuna yan aljanna to kaga yanzu a shekarar jawon fadi awon da za su mutum tsoron Allah da kuma samarat ma'ana fa'idodi na tsoron Allah sannan kuma da yadda Allah santara ya tafafa tsoron Allah za ka kashi ku da sauke za su yi kashi da yake so amma da kuke ta rufin allah kan allah ta a kashi na farko to da kashi na farko yana karkashin sarati ne abin da ke nake ne da karkashin sarati shine in ma a mai azaba ko kuma allah ya mai rama ya shiga aljanna to sannan kuma muka taranta ababen da za su kai mutum aljanna suna da yawa sannan kuma na ma ayyuka ne masu yawa za ka iya malu kamar yadda matsala ke bari اعملوا فقد فكل اعملوا فكل ميسر لما خلق aiki kowa Allah fatara zai sauƙaƙe mai abin da ake shafi idan aljanna ne Allah zai ba sauƙi wajen aikata ake yin aljanna idan ɗan wuta zai samu sauƙi wajen aiki yan wuta Allah mai sarƙo ya tsare da ka Allah ki Allah suna da yarda daga wajen Allah subhanahu amma kafin farin mu na yadda Allah subhanahu wa ta'ala idan muka koma littafin alkurai da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu da Allah ya yi wasu mutane ya ce Allah ya yarda su Allah ya yarda su to ba ko ai ba ka kawai Allah ya yarda su ba akwai aikin da suka yi to za ka da ni da kai da ku baki dai sai kana sai mu wannan aikin don Allah ya yarda mu idan ka lau misalin annabi Isma'il alaihi salam lokacin da Allah subhanahu ta'ala yake ba annabawa a cikin surat bane aka yi magana da annabi zakariya da ya shi annabi yaya annabi isa Allah ya be shi sannan kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya bi annabi ibrahim a.s. da yadda ya baya da ibaban shi da mutanen shi sannan Allah subhanahu ta'ala ya bi annabi musa a.s. amma kafin Allah subhanahu ta'ala ya bi annabi musa yake ta wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila mun ba annabi ibrahim annabi ishaqa da annabi yaquba nafila karin lada Allah ya ba annabi Musa da annabi Harun sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba annabi Isma'il Allah kita wasu fil kitab Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ka an ba samu labarin annabi Isma'ila cikin sai wani ya manzo Allah lalle shi annabi Isma'il ya kada sai mai gaskiya ne wajen alƙawarin da ya yi wa Allah idan ya alƙawari yana gaskiya baya shara da ƙarya ba irin jama'a mu ne na yanzu ba Wata na rasulan Nabiya. sannan kuma kan ce rasulan manzo ne na Allah nabiyan annabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa kana ya'muru ahlahu bis salati ya kasance yana umarta iyalan shi da sallah wasakati da ba da zakka wa kana inda rabbi marbi amma ni shay Allah ya yi ta damar Isma'il annabi Isma'il yardadde ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan ka dawo cikin suratu taha annabi Musa alayhi salam shi ba Allah ya kawo cikin jerin bayan Allah wanda Allah ya darasu ya Allah muna rubuta ka samu cikin bayan Allah wanda za ka yi su a gidan duniya Allah ke ce wani wa ma'ajala ta an saumika ya Musa ya nan Musa me yasa kai gaggawa dangane da lamuran mutanenka me yasa baka jira su kun sau tare da su ba na ku gane da ni sai Allah Musa ke cewa qala hum ulai ala asri wa ajilatu ilayka rabbi ba? Allah Musa ke cewa Allah mutane na suna nan a bayana za su biyo bayana amma ne abin da ya sa dai gaggawa na zo don magana da kai ya Allah bi sarwa dan ka yadda da ni to kaga kenan gaggawa wajen aikata umarnin Allah subhanahu wataala yana sa bawa an ya jira bawa adam Sulaiman Allah ya bashi mulki ya yassare mai mulki balwaki wa kitawa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ina roƙonka ka bani mulkin da babu wanda ka taba ba cikin halittinka su ba ka Allah Allah bai haka Allah ba shi mulki sai da ya kasance aljanu ma suna saurara mai za ka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wani aljani manzon Allah ya yi nufin ya daure shi ya kasance kowa ya gan shi cikin jama'an garin Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna addu'an dan uwan shi annabi Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman yake cewa hab li mulkan la yanbaghi li ahli min ba'd da ka wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake wannan aljannatin to annabi Sulaiman alaihi salam yake cewa rabbi awdi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya Allah ina roƙonka kaman ni'ima ta min ilhama na godewa ni'imar da kamun a kaina wa alawa da ya Allah na roƙon kamun ilhama na gode wa mahaifana guda biyu wa an a'amala salihan sannan na aikata aiki na gari kowane irin aiki a tarbahu aikin da ka yarda shi amma duk aikin da ka da shi bai Allah kar ka bari ka aikata shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin sannan ya Allah ka saka ni da rahamarka a cikin bayinka wanda suke salihai to kaga Allah fata rake cewa wa ridwanun min Allah wa ridwanun min Allah ɗan aljanna suna da wata yadda daga wajen Allah subhanahu wataala annabi zakariya shi ma Allah ya kira shi sannan ko Allah subhanahu wataala annabi zakariya ya kira Allah subhanahu wataala akan Allah subhanahu wataala ya azurta shi da yaro wanda Allah ya shi. yaron da Allah ya shi sun Allah ya ce wa ridwanun min Allah Allah ya yarda da 'yan aljanna to ni ma wani aiki nani Allah ya yarda da mi wani aiki na Allah ya yarda da mu to kaga kenan yaro ba ko da yaro na karukawa duk ya yarda kan cewa ka bala'i to kar Allah ya baka shi wallahi gwanda ka mutu ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala baka da yaro da ka haifi da ka kawo ka bala'i za ka kaga annabi zakariya da ya zo yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kita wajen alwa rabbi rabiya ya Allah ka san yara da za ka bani annabi yaya ya kasance abin yarda ne a wajen kama ana ka da shi sannan kololuwa idan ka dawo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da kyautata aiki ibtigha ridwanillah dan suna neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle Muhammadu Allah ne wallazina ma'ahu sannan wanda suke tare da manzan Allah ashudda'u 'alal kuffar masu tsanani ne dangane da kafarai ruhama'u bainahum masu rahama ne a tsakaninsu tarahum da aka dinga ganin sabon manzan Allah rukka'an sujjadan suna masu ruku suna masu sujjada suna yin haka idan a basu duniya a yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala ne daga wajen Allah wa rituwana da kuma yarda daga wajen Allah su wata wataala to kuma Allah ya yarda su sai dai dan baki ciki ya mutu ba wallahi yarda duniya a wajen Allah Allah ce in aljanna ne da ka dan ka zage su ka kara wa kanka zunubi ne Allah ya yarda su da ka yanzu mu sai mu ji da kanmu kenan da ka Allah yace tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu ka wata al'umma ta wata suka shude abinda suka aikata na lada yana kan ku sannan kuma kuma abinda ku aikata yana kan ku ne ba za a tambaye ku akan abinda suka aikatawa za ka Allah bai tambaye ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai tambaye sabon manzon Allah ba kai to ina ruwan ruwanka da su za ka zo kana zage zakabashin duniya to a takaitar Allah ya yarda da su Allah ce suna aiki ne don neman ya zazzar Allah su subhanahu wataala sanar sabon manzan Allah ‘yan aljanna masu taimako addinin Allah su bar zuciyarsu su yi jira su wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a garin Madina saboda su sami yadda Allah su wata Mu muhajirai mutanen garin Makka sun bar dukiyarsu a garin Makka ne baki daya suka zo suka da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a garin Madina dan Allah subhanahu wata'ala ya darasu Allah ke tare da fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana lalle ita dukiyar fai ana ba ita ne ga fakirai cikin muhajirai wanda sun aka fita da su daga cikin gidajensu ba da suna so ba wa amwani sannan aka raba su da dukiyarsu ya buta gona fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga wajen Allah wa rizwana da kuma yarda daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma mu za ka muke a ko mutum da ya samu duniya Za ka kaga safan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kokarin su sun kafin su je rayira Allah ya fara ya da su a duniya idan Allah ya tarke tana duniya to aljanna mutum ya tsallake wannan yardar yana cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala da ya su addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kasance kullum yana tawassuli yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min ya Allah ina neman tsarinka da yardar ka yi fushi da ni mala ya Allah ina neman ka ka yarda da ni karka yi fushi da ni sannan kuma ina ka gyaran ayyuka gyaran ayyuka suna kai kawo ne ma'ana ayyukan mutum su yi kyau sannan Allah ya karɓi aikin mutum idan mutum ya kasance yayi yi ikhlasi sannan kuma yana mai yardar Allah subhanahu wataala Allah ke cewa babu alkhairi cikin mafi yawan gana wanda mutane suke aje ta hisabi aje ta hisabi illa man ama bi sadaqati sai dai kawai ganawa da ta kunshi umarni da sadaka ka kira mutum da Allah ta wata ba kira wa ban makwabtan nan namu a taimaka musu a cikin anguwan nan tamu akwai marayu a taimaka musu to irin wannan ganawa lallai tara alkhairi au ma'arufin ko kuma gana da ta kunshi umarni da kyakkyawan aiki akwai da cikin kubarna a guwa to za ka kira su a mutuwa ne au islahin bainan nas ko kuma ganawar da ta kunshi gyara tsakanin mutane wawa ya fi fa'al zalika da mutum da kasance ganawar shi ta kunshi umarni da sadaka ta kunshi umarni da kyakkyawan aiki ta kunshi gyara tsakanin mutane iza ta ga amurzatillah yana hakan ne don ya samu yadda Allah sau ajiyar ala ce da sanar da washi gwagwabin lada in ji Allah idan da tafiya bawan Allah idan mutum da ya tafiya ƙoƙarin shi ya yi wannan tafiyar lafiya ya dawo lafiya sannan kuma yana ƙoƙarin Allah ya darashi tun a nan duniya to kaga sai wuce ce Allah ma in إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل والتقوى ذكرت اللهم إنا يا الله منا ربك في سفرنا هذا أتكون تفيد رمي البر والتقوى البر والتقوى من أيها النبي والتقوى لكم صورا الله ومن العمل ما ترضى sannan yin Allah mai rukunka duk ake da rabi a wannan tafiya ya kasance aikin da ka yadda shi ne aikin da ka yadda shi kama zama ba wani addu'a haka to Allah ke hanya Allah ke hanya shi ba ne muku addu'a ba kuma kuma ya addu'a ba shi ke nan kawai to wanzu Allah ta ba sanar yana addu'a musamman idan manzo Allah ya wa hawa yana cewa subhanallazi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والعاد ولكن أعدد من ذلك da kuma idan Allah inda kai addu'a Allah zai kare ka ya kare ka daga kowane bala'i ya kare ka daga bala'in hanya ya kare ka daga sharin yan fashi hanya da idan Allah subhanahu wataala sannan kuma wata kila da kila a samu ko da mutum daya a cikin mota in tsaro mutane sani mai wannan addu'a ta sani wannan addu'a sai Allah ya kai ku lafiya da ku lafiya to da haka da na shakka nesa da kai da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu muna cikin bala'i sannan kuma ba za mu fita daga wannan bala'i ba sai mu dawo zuwa ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu mali yake cewa karshen wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta gyaru ba ba za ta samu daidaituwa a kan hanya ta gari ba sai sun za su sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutuwa ta samu sai yana cikin wani yanayi hankalin shi ya tashi amma kuma ana so ya nemi yardar Allah subhanahu wataala a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya bashi yaro Ibrahim yana tsananin son wannan yaro amma Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar Ibrahim alaihi salam dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka manzon Allah ba ihu ya yi ba ya ce ya mutu ya lalace kuma ya al'ummar suke yanzu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jurba da tuni ya yi da dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya ta mai za ka buɗe bakin masu Allah wa ta'ala cewa aina ayna ta tazma Lallai idanuwa suna zuba da hawaye ba iwo ba a zuwa da hawaye daban da iwu idan mutum ya iwu to lallai zai samu idan mutum ya iwu to lallai Allah zai wasu sakamakon iwu ya kanta a duniya ba lada sannan a lahira babu lada za ka ita innal aina ma mazala ke cewa idanuwa suna zubar da hawaye inna al'aina ma lalle idanuwa suna zubar da hawaye wal ta tahzan sannan zuciya tana baki ciki wala na ƙulu illa ma yi rufi rabbuna manzo Allah ke cewa mu dai ba za ku faɗi ba sai abin da ya tadda Allah ya yarda da ubangijin amma wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun amma sai da tabbas tabbas saboda rabo da muke ya kai dan ibrahim muna baki jiki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan mahallu shan manzo Allah ke cewa wala na ƙulu illa ma yurdi rabbuna mu dai a cikin wannan musibar ta sami mu ta rashin dan mu Ibrahim ba da fara koyi ba sai abin da ya dalo ubangiji to aka ake to yake bai biya ya kai uba lokacin da Allah ta sa ka rasa danka ko diyarka za ka yi addu'ar manzo Allah innal aynal kadba wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yardi rabbuna wa inna bi firajika ya fulan la mahzunun sai Allah ya ba mutun lada sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fada mana lalle Allah fatala ya cika wani addinin musulunci ne dan Allah fatala ya yaddar mana da addinin musulunci shi ne addini ɗaya a ban kasa Allah ke da mata Allah alayhi wa na lakum dinakum a wannan yini na Arafa na ranar Juma'a muka cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati sannan kuma cika muku ni'imata a wannan yini wa raditu lakum al-islam dina sannan kuma ne da muku da musulunci ya kasance shine addinin ku mutumin da ya karaita Allah Allah ya yadda da shi Allah yake cewa ulaika ka fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min lalle wa ita mutane wanda kanta suka fita Allah akan ƴan uwansu ba ruwansu da wasu ƴan wanda wanda kanta wasu Allah ba ya ta suka fi fita addinin Allah akan ƴan uwansu to lallai irin wa'annan mutane su ne wanda Allah ya rubuta imani ya saka imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min sana Allah ya karfe su da wani ruhi daga wajen shi wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sana kuna sanu Allah zai shigar da su aljanna wanda korame ke gudana a cikin ta khalidina fiha suna masu dawama a ciki radiyallahu anhu wa radu an Allah ya yarda da su sana kuma su masu yarda da Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni dan kare ta Allah subhanahu wataala wani ma kare ta Allah subhanahu wataala yana cikin mafi girman ayyukan da ya kawata ba yayi idan mutum ya haka Allah zai dada mutum manzon mai yake cewa inna Allah ya yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salata Allah ya yarda muku da ababe guda uku idan kai wani aiki Allah ya yarda da wani aiki wa yakrahu lakum salasan sannan Allah yana jin ku kyaman ayyuka guda uku Awabe guda uku da Allah ya jira su shine fa yarda lakum an ta'budu wa la bi shay'a Allah ya yarda mana mu bauta mai kar mu shirka tare da Allah subhanahu wataala wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sannan mu riƙo da igira Allah baki ɗayanmu kar mu rarraba wa ya kira wulakun kila wa ƙala sannan Allah yana jin kyaman an ce an ce wala labarin da tuni ma dai an fara wasu an ce an ce an ce an ce haka yana ƙari to Allah yana kyamarata wa kasfata su'al Allah yana kyaman yawan tambaya ko da yaushe tambaya tambaya tambaya wa a mal sannan Allah wa ta'ala yana ji mana kyamar ya kasance mu rinka tsoratar da dukiya ba ta barkin Allah wata wataala ba ya kasance a ta albazaranci sannan kuma lallai zai mutum da ya kasance imani na gaskiya wannan dalili ne na Allah wata ala ya so mutum Allah na tashi da to masu gaskiya yau mu hada yawmu yanfa usadiqina saduquhum lalle a wannan yini a wannan rana ta tashi alƙiyama to ai rana ce wata gaskiya masu gaskiya take musu amfani lahum jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada suna da wasu aljannu wanda ko kone muke gudana a ƙarƙashin su radiyallahu anhu wa radwan Allah ya yarda su su ma sun yarda da Allah Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah idan mutum ya taimaki addinin Allah tun Allah ce wa rizwanu min Allah ayan aljanna Allah ya yarda su to haka idan kai taimaki addinin Allah Allah zai yarda da kai taimakon addinin Allah Allah zai yarda da mutum Allah ke tala kadi radi Allahu an almu'mini idh yubayyi'unaka tahta shajara tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da mu'minai a lokacin da suke manzo Allah baya a karkashin bishiya to kaga ce ba ko addinin Allah yana cikin da sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da mutum daga da in Allah subhanahu wa ta'ala zai yadda shi shine gode wa Allah wa wataala yana sa Allah ya jira mutum idan ka zo misalin hadisi mutum uku nan cikin bani isra'il mutane guda uku da Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika dan ya jarabe su manzo Allah ya babu labarin su yake cewa mutum na farko mutum ne wanda kan ya mai zabiya ko mutum na biyu mai kora mutum na uku makawo za ka mala'ika sai ya zo wajen wannan makawo da ya wannan makawo yake tambayin shi ya kai wannan ma'ayi ya wajen mai zabiya ya ce mai ya kai ban allah mai kai fito a rayuwarka ya ce wallah ni ne yanzu abin da na fito a rayuwata ne allah fatara ya ba launi mai kyau ya kasance wannan launi na wani zabiya wanda mutane ma sa san shekarar kasance Allah canja da kowa launi ma su maka mai kyau za ta mala'ika mai addu'a ko ta gan Allah ta'ala ya ba shi launi mai kyau sai kai ce mutum abin sha'awa za ka yi gama da shi sai ke ce to yanzu mai kake so cikin dukiya ake to gaskiya mu shi ba garken raƙuma yake so raƙuma kawai yake so za ka mala'ika ya mashi raƙuma ɗaya ya ce allah sauka albarka cikin ta ya tafi mashi mala'ika ya tashi ya tafi wajen mai kora yace me yake ma Allah me ka fito a rayuwarka yace wallahi tallahi shi yana sa Allah rawashi wannan koran dan ya kasance ko mutane ya tsira mai shi na wani abu ne wanda ke fito a kan mutum haka wani farfara haka wataƙila wani lokacin mara ga yana nau'i na ciwo haka da aka yake cewa da aka yana roƙon shi ne abin da lamun shi ne a raba shi da wannan kuran za a ce to babu ne ya mai addu'a Allah ya raba shi da ita wata dukiya aka wuce wace ka shi fa gaskiya saniya yake su za ka shi saniya mace ya ce allah kawo albarka ta ke aka zo wajen makawo aka ce ya kai makawo wani abu ne ya fi soyuwa zuwa gare ka ya ce kai gaskiya shi dai abu da ya fi so shi da allah gawo da iranuwa shi guda biyu mala'ika mai addu'a ya ce idanuwa ka sun gawo ya gode wa allah makawo to yanzu ka yi makawo mai kake so a waka cikin dukiya ce ka shi da ko da akuya kamar shi ta ishe shi amma shi ne yana akuya ko guda ɗaya haka za ka mala'ika ya ce to ga akuya guda 'yan Allah ya sa maka albarka to a ce fa wannan bayan Allah duka Allah ya aiko sa mala'ika ya dan Allah jarabe su da ka mutum na farko wanda aka ba raƙuma bayan shekara guda bayan raƙuma Allah ya sa albarka ya kasance raƙumai suka yawa sai Allah ya ko mala'ika mala'ika sai ya zo a safa wannan mutum ya zo mai asaffa mutum mai zabiya sannan kuma ya zo asaffa ta tausayi wannan mala'ika ya zo wajen da mutum yake ce mai ni bawan Allah ne na zo wajen ka sannan kuma ni dan tafarki ne ma na matafi ne sannan kuma ban samu ikon koma zuwa wajen iyalai na ba sai da taimakon Allah da taimakonka za ka ina roƙonka bani raƙuma guda ɗaya wata zan yi kuzi da ita na kowa don yarena ce kai kai kai ai an hukuku kasira ai akwai haƙoƙi da yawa a kaina akwai iyalai akwai waye bana akwai yan wana gaskiya wani yaba ka rakuwa da yawa sai wannan mala'ika ke ce mai ashe kai ba sakata ba ka kasance kana da kora kana da zabiya mutane suna kyawarka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya canja maka launi ka kuma launi mai kyau sannan Allah fatala ya azurta ka da dukiya tara kuma ce kai ba ka abu yake ba ai waristu kabirin an kabiri ai wannan duke sun iyaye da kakanni muka gare ta abin da kuma da haka wani to kaga mutum yana sauran mantawa da ni wanda Allah fatala mai da kuma ka mutum neman Allah za ka wannan mala'ika suka zama an jarabe su ne ya gida to an ƙarya kai ya Allah fatala mai da kai irin yadda ka kira ya tashi ya bashi wani an gawa da mai zabiya aka wajen mai kora yake ce mai da ya zo ya zo mai a siffa mutum mai kora sannan mutum wanda kan ce a cikin siffa mai tausayi yake ce mai ni da tafarki ne matafiyi ne guzuri na ya yanke wallahi ban iya samun daman na isa wajen iyalaina sai da taimakon Allah da taimakonka za ka ne abinda nake son kamar saniya guda ɗaya wata ran guzuri da ita ta isa da ne wajen iyalaina yake ce mai Allah ko ku kasira ya ce wallahi akwai haƙoƙi da yawa a kaina wallahi akwai iyalai akwai hidima da yawa a kaina sai wani mala'ika yake ce mai a shaida can baka kasance mutum mai kora ba mutane suna kyamarka sai Allah subhanahu ta'ala ya cire ka daga wani yanayi ya baka siffa mai kyau sannan kuma Allah ta tana baka dukiya ke kyau a ba ka abu yake ba ai wannan dukiyar na gaje ta iyaye da kakanni an gawa da mutum mala'ika ya ce kuma yan ƙarya kake yi Allah ya mai da kai yadda kake da can za ka taka wajen mutum na uku wanda yake makau za ka wani mala'ika ya zo mai a siffar mutumin da ya kance miskini ya zo mai a siffar mutumin da yake mai tafiya bai da guziri a tafiyar shi za ka ne zo don na makawai ke ce mai wallahi a yau dinnan ban da guziri sannan bari in koma wajen iyalai na sai da taimakon allah da taimakonka abin da nake roƙonka ina roƙonka da Allah wanda ya dawo maka da ganinka ka bani akuya guda ɗaya tak wacce ran yin guzi da ita a cikin tafiya ta na kowa wajen iyalina da ka Allah sarki wannan makawo sai daga ido yake lallon kin bi sama na ikamu ne yake ta karfin to a'ama yake ta Allah na kan taimakawa a da can faradallahu basari sai Allah mai mun da gani na wa faqira sanan na kasance talaka faqari agharani lalle Allah ta tala ya sani ni fa khudh ma shi'ta wallahi kaje ka dauki abin da ke so a cikin garken nan nawa na akoyi na fa wallahi na rantsa da Allah ba ujahiduka al-yawma ba zan yi mutu da kai ba a wannan rana bi shay'in akhadta lillah dan dai kana wani abu dan Allah ba zan yi mutu da kai ba fa qala sai malaka yake sai amsik malaka ka rike dukiyarka ka rike dukiyarka ba na bukatarta fa inna ma ubtulitu ka sani Allah ya jarbe ku ne ku uku Allah ya jarrabe ku ne ku uku faqad radiyallahu anka Allah ya yarda da kai wa sakhita ala sahibaika sannan Allah ya yi fushi da yan wanka ma'ana mai kora da mai zabiyan nan su Allah ya yi fushi da su amma kai Allah ya dare kai sai wanda mai rawar kenan wannan tarihi da manzo Allah ya bamu na cikin bani Isra'ila wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba duniya akai yana cikin labarin da Allah ta ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al'umman shi sai wannan ne kenan da mutu da ya gode wa Allah subhanahu wataala kan yi mun Allah ya mai Allah da ya da shi duk mutumin da ya kasance yake kafircewa Allah subhanahu wataala akan ne wanda Allah mai su Allah subhanahu wataala zai fushi da mutum kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fushi da wannan mutane Allah muke riko yana tada mu juna da rayuwa to la shakka ta kai idan mutum yana son tun kafin mutum ya je aljanna Allah ya shi shine ni'imomin da Allah ya mutum mutum ya kasance ya dara su to karka wulakanta mutane wata kila wani mala'ika ne ruwanka kamar yadda Allah ya wannan mutane kamar yadda Allah ya wannan bayan Allah cikin bani Isra'il za ka talabo shi bawan Allah bai da wadatuwa ba zai iya wadatuwa ba a lokacin da ya ci abinci ko kuma ya sha abin sha ba ce sai ya nemi Allah su wata la'adar shi manzan mai kita ina na da yarba an abu an yi a kula al'akala ta fa yahmudu wa aliya lalle Allah yana yarda da bawa idan bawa ya ci abinci ya kan ya gode wa Allah su subhanahu wataala kan wannan nima da Allah mai sannan au ya shirma shurma ta fa yahmudu wa aliya ko kuma ya kan ce ya sha wani abu sha sai ya gode wa Allah su subhanahu wataala za ka awa da an mutum ya Allah da ya zai suna da yawa amma da gobe insha Allah za ku mu buɗe guda goma a takaice mu buɗe guda goma wani idan mutum ya rike su da izinin Allah Allah subhanahu wataala zai da mutum Allah muke riko ya da mu Allah muke riko ya karɓi ibadan mu a cikin wata mai albarka ya Allah mu roƙa ka samu cikin aljanna wanda idan suka shiga aljanna za ka cika da su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى